Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 20 ga watan Nuwamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. An kashe mutane biyar wasu sha takwas kuma suka sami raunuka a wani harin bindiga da aka kai a wata mashakatar dare ta 'yan luwaɗi a Colorado. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce janyewar Rasha daga kason na baya-bayan nan ta gudana cikin tsanaki kuma samun nasarar watakila ya ta'allaka ne kan inganci da sahihancin runduna ɗaya a ƙarƙashin jagorancin janar Sergei Surovinkin. shugaban hukumar kwallon kafar duniya ta fifa gianni infantino ya mai da kakkausan martani kan sukan lamiran hukumar da katar kan cewa sun take hakkin ma'aikata bakin haure da aka shigar a kasar ta gabas ta tsakiya kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa wani jirgin saman sojan najeriya ya halaka wasu mayakan boko haram sha shida a jihar borno yayin da ake bikin ranar yara ta duniya wasu iyaye mata da aka ci zarafin 'ya'yansu a ghana sun yi kira ga hukumomi da su rinka gaggauta yin shari'ar da ta shafi cin zarafin yara bayan nan kuma za mu leka ƙasar qatar domin jin shirye-shiryen da ake yi na fara gasar cin kofin duniya ta maza kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ke gabatarwa muna kuma tafa da wasu daga cikin rayun da ku masu sauraro kan turo mana ta imel kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. An kashe mutane biyar wasu sha takwas kuma suka sami raunuka a wani harin bindiga da aka kai a wata mashakatar dare ta 'yan luwaɗi a jiya Asabar kamar yadda 'yan sandan Colorado suka bayyana. Wani da ake zargi da kai harin ya shiga hannun 'yan sanda inda kuma ake kula da raunin da ya samu bayan kai harin a mashakatar Club Q kamar yadda shugaban 'yan sandan colorado springs pamela castro ya faɗa a wani taron manema labarai castro ya ce 'yan sanda sun sami kiran farko ne 'yan mintuna kafin karfe goma sha biyu na dare dangane da harin a jerin ayyukanta da aka wallafa a kafar intanet ta google mashakatar ta club q ta bayyana kanta a zaman wurin shakatawa na 'yan luwaɗi da maɗigo na manya da ke shirya shakatawar dare a shafinta na facebook kuma mashakatar ta club q ta bayyana alhini da matukar girgiza kan harin da aka kai wa jama'ar inda ta kara da cewa muna godiya ga matakin gaggawa da abokan hulɗar mu suka ɗauka na damƙe maharin wanda ya kai ƙarshen wannan harin na tsana ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri na yau da kullum a yau lahadi cewa janyewar rasha daga kason na baya-bayan nan ta gudana cikin tsanaki kuma samun nasarar hakan watakila ya ta'allaka ne kan inganci da sahihancin runduna ɗaya a ƙarƙashin jagorancin janar sergei surovikin ma'aikatar ta ce mai yiwuwa asarar motocin rasha ta tsaya ne a gwammai a maimakon ɗaruruwa yayin da duk wani kayan aiki da aka bari sojojin rasha sun sami nasarar lalata shi ta yadda ukraine ba za ta amfana da shi ba to sai dai kuma rahoton ya yi gargaɗin cewa sojojin rasha sun ci gaba da kasancewa cikin rudani sakamakon rashin ingantaccen shugabanci na ƙanana da matsakaitan shugabanni kazalika da al'adar ɓoye gaskiya a jiya asabar sakataren tsaron amurka lloyd austin ya ce tsaron ukraine yana da tasirin duniya baki daya a wajen taron tsaro na ƙasa da ƙasa na Halifax a Canada. Austin ya yi gargaɗin cewa mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine yana nuni da yanayin duniya inda ƙasashe masu makaman nukiliya za su iya yin barazana kan sauran ƙasashe. Austin ya ce abokan mulkin mallaka na Putin suna kallo kuma za su iya matsayar cewa samun makaman nukiliya zai ba su damar farautar nasu kuma wannan kan haifar da wani mummunan yanayi na yawaita da yaduwar makaman nukiliya in ji shi shugaban hukumar kwallon kafar duniya wato fifa jiyani infantino ya da kakkausan martani kan sukan lamirin hukumar da qatar inda ake fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana kan cewa sun take hakkin ma'aikata bakin haure da aka shigar a kasar ta gabas ta tsakiya bisa alkawarin cewa za a biya su haƙoƙin aikinsu a aikin giggina filayen wasa da dama da ake bukata domin gasar. a yau ina ji na kamar ɗan ƙasar qatar a yau ina jin ni balarabe ne a yau ina jin ni ɗan afirka ne a yau ina jin ni mai naƙasa ne a yau ina ji na tamkar ma'aikaci bakin haure infantino ya faɗa a jiya asabar a taronsa da manema labarai na farko na gasar tacin kofin duniya ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch da haɗakar wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga Qatar da FIFA da su karɓa tare da yin ƙoƙarin biyan haƙoƙin da aka tauye na aikin dubban ma'aikata bakin haure waɗanda suka sha wahala a yayin kimtsa Qatar domin ta karbi bakuncin gasar. Ƙungiyoyin na kare haƙƙin bil'adama sun zargi Qatar da sanya ma'aikatan bakin haure a cikin mummunan yanayin aiki wanda ya haɗa da ƙin biyan su haƙoƙinsu na ayyukan da suka kwashe tsawon sa'o'i suna yi a cikin tsananin zafi. An jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Wani jirgin mayakan saman sojan Najeriya ya hallaka wasu mayakan Boko Haram sha shida a ƙauyen banki da ke ƙaramar hukumar Bama a jihar Borno wakilin haruna dauda biya ya aiko mana da karin bayani daga maiduguri wani jirgin mayakan sojan saman najeriya ya halaka yayan kungiyar boko haram guda goma sha shida a ƙauyen banki da ke karamar hukumar bama a jihar bondo da kuma ke shiyar arewa maso gabacin najeriya a wata sanarwa da mayakan sojan najeriya suka fitar kuma suka aike wa manema labarai su nuna cewa a ranar sha bakwai ga wannan watan ne sojojin saman najeriya suka yi lugudan wuta akan waɗannan 'yan ta'adda har suka halaka guda goma sha shida daga ciki a garin bankin da ke jihar Borno garin kuma da ke iyaka da kasar Kamaru. A wasu sanarwa da mai magana da yawun sojan saman Najeriya zaga zo makama makamai fitar a garin Maiduguri ya shaida manema labarai cewa 'yan kungiyar Boko Haram din sun kwashi kashin su a hannun waɗannan mayaka da ke da iyaka da kasar Najeriya da Kamaru da kuma ke da sirrin kilomita 134 daga Najeriya zuwa kasar Kamaru. Ya ce jirgin mayakan sojan Najeriya da ake kira su Fatu Kano ya dinga sakar ma waɗannan mayaka bumabumai ne da har ya sanadin waɗannan mutane guda goma sha shida kuma sun samu bayanan waɗannan mutanen ne sakamakon irin bayanan da suke samu a wajen al'umma da suka kai ma waɗannan mahara hari da kuma ƙoƙarin samun matsuguni a wannan ƙauye rahotanni na nuna cewa waɗannan mahara na shirin tsugunar da kansu ne a kusa da inda jami'an sojan najeriya suke a garin banki da ke karamar hukumar baman da kuma ke kan iyaka da ƙasar kamaru don kai ma waɗannan jami'an sojan hari amma sai suka samu labari sannan suka kai masu wannan hari a wani labarin makamancin haka kuwa cewa jami'an sojin najeriya na operation haɗin kai da ke nan cikin garin maiduguri ta ce ta kame wasu mutanen sa kai na civilian jtf guda takwas da kuma ke taimaka a yayan ƙungiyar boko haram da kayayyaki irin na yau da kullum a ƙauyen yukami da ke karamar hukumar bama a jihar borno waɗannan matasan civilian jtf de. ana zargin su ne da kai ma a yayan kungiyar boko haram man fetur da gidan tsoro da kayayyakin abinci da dai wasu ababa na taimaka rayuwarsu a makoyan nasu ta ce akwai irin waɗannan baragurbi da ke aiki da matasan sa kai na civilian jtf din wanda kuma za su yi kokari su ga cewa sun zakulo irin waɗannan matasa tare da sauran yayan kungiyar boko haram din to wai shin ya mutane suke kallon irin wannan nasarori na jami'an sojojin najeriya ga dai abin da wasu ke cewa alhamdulillah wannan abun an daɗe ana yi kuma mm, a ci gaba da yi duk da ma kauyukan ana maganan gwamnati tana cewa ɗari bisa ɗari kauyuka an samu tsaro amma har yanzu akwai ɗan rina a kaba wanda ya kamata a sake tashi sojoji kar su gaji mun san kokarin da suke yi irin yanayin da muke ciki ka bar iyalin ka shekara biyu shekara uku shekara hudu ka zo kana ta kare rayukan mutane Allah ya saka musu da alheri eh alhamdulillah mu mun fi so da mun kullum a ce mana suna samun nasarori a yanzu idan an ce mana sojoji suna samun nasarori muna yarda ɗari bisa ɗari saboda mun san cewa wanda gaske suke yi yanzu mu kuma mun tabbata cewa mu ma muna yi musu addu'a kuma Allah ya ci gaba da ba su nasara a ko da yaushe ne. Wasu mutane kenan a jihar Borno ke bayyana ra'ayinsu game da nasorin da jami'an sojojin Najeriya ke samu musamman ma game da yaƙi da 'yan ta'adda. Haruna Doda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu, kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Murtala da ci gaban labaran duniya. Fafaroma Francis ya yi wani balaguro da ba sabon ba a jiya Asabar, inda ya koma mahaifar mahaifansa a arewacin Italiya, karon farko tun sa'ad da ya hau kujerar. domin bikin cika shekaru 90 da haihuwar wani kaninsa da ya daɗe da sani a matsayin jiyo-jiyo. ziyarar francis ta kwanaki biyu a mahaifarsa ta asali ta bayyana wasu daga cikin muhimman abubuwa na fadar fafaroma da suka hada da girmama tsofaffi da kuma ɗimbin jama'ar da suka yi hijira ziyarar a keɓance ta jiya asabar ta zo ne kafin wadda zai yi a bainar jama'a a yau lahadi domin wani taron ibada ga mabiya addini na cikin gida inda francis zai yi bayani kan yadda ahalinsa suka yi hijira zuwa argentina mahaifin fafaroma mario jose francisco da kakanninsa sun isa buenos aires a ranar 25 ga watan janairun shekara ta 1929 domin tadda wasu 'yan uwa da suka bi sahun karshen tsoho da daɗaɗɗiyar hijira daga italiya elon musk ya sake dawo da shafin twitter na tsohon shugaban amurka donald trump musk sabon mamallakin twitter mai cike da cece ce" ya sake buɗe shafin na trump bayan da kashi 51 cikin ɗari? na waɗanda suka amsa wata ƙuri'a da aka saka a twitter suka kaɗa ƙuri'ar amincewa da dawowarsa fiye da masu amfani da twitter miliyan goma sha biyar ne suka kaɗa ƙuri'ar twitter ta rufe shafin trump ne bayan da wasu magoya bayansa suka kai samame a ginin majalisar dokokin amurka a ranar shida ga watan janairun shekara ta da ɗaya a yayin da 'yan majalisar suke cikin zaman tantance nasarar da shugaban ƙasa joe biden ya samu a zaɓe to sai dai har yanzu ba kai ga tantance ko trump din ya aminta da dawowa shafin nasa na twitter ba na ji labarin cewa mun sami ƙuri'u masu yawa na dawowar mu akan twitter ban damu da wannan ba saboda ban ga dalilin yin hakan ba in ji trump a jiya asabar tun lokacin da aka rufe shi daga kafar twitter trump ya kaddamar da tashi kafar sada zumunta mai suna trump social A gaida Murtala Faruku Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karin za mu leƙa ƙasar Ghana. A yau ashirin ga watan Nuwamba ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar yara ta duniya domin muhimmancin da yara ke da shi tare da tabbatar da an kare haƙƙoƙin yara kamar yadda dokoki suka tanadar wakilin Hamza Adam ya duba mana wannan batu kuma ga rahoton da ya haɗa mana daga Kumasi. Bikin bana na zuwa ne yayin da ake samun karuwar tauye hakkokin kananan yara a wasu ƙasashen nahiyar Afirka ciki har da Ghana. Aikin kwadago da ke hana yara zuwa makaranta da faɗe da farmaki na daga cikin matsalolin da ƙasar Ghana ke fama da shi, abinda masu ruwa da tsaki ke buƙatar da gwamnati ta ɗau mataki a kai. Asiya Muhammad tsohuwa ce mai shekaru fiye da sittin da haihuwa a duniya ta koka kan tafiyar a da ta ce mahukunta a Ghana ke yi wajen zartar da hukunci akan wani mutum da ake zarga da kazartar da jikan Manyanta, mai suna Humul Khairi mai shekara takwas da haihuwa a duniya ta hanyar yi mata fyaɗe abinda take da gwamnati ya ringa hanzarta shari'ar masu haɗe a ƙasar. yaro aka yi mai wani abu haka ya bari shi bakwai guda ya yanke hukunci ya samu muna roƙon gwamnati ya mai da hankali kan irin wani abu haka duk wanda ya mai yaro wani abu haka to duk dokan da ya kamata a yi mai walla a ce shi tara ya sa gwamnati ya duba ya gaggauta irin maganan ga. sai dai amina muhammad mai kan kare hakkokin kananan yara a ghana ta ce ko da yake gwamnati na nata iya kokari amma har ila yau dai kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. muna roka gwamnati muna da ministry of gender and child protection amma suna nasu government kuma na nashi amma muna so mu kara fadiwa gwamnati ya yi kokari ya taimaka muna da yaranmu don yau in ka gan ganan da muke ciki akwai matsala da yawa kan yara mu ma manyan ga kuma muna da wurin su baban da muke da yaran da bai da kyau yanzu aka akwai wata ma da an kari yariyanta na mace har yau muna da ministry muna da lawyers muna da menene amma har yau ba samu justice justice an ba yariya manta ba har yau ga don shi muna roka da NGOs da lawyers da su kuma suke taimakawa a taimaka da waranga yara. Na tuntubi Malam Ahmad Badawi jami'in sadarwa na gwamnati an da na yi masa tambaya ko shin akwai wasu matakan da gwamnati ke ɗauka ne domin ganin an shawo kan wannan matsala inda ya kada baki yana mai cewa kwarai kuwa gwamnati na da hukumomi da dama da suke ƙare hakokin kananan yara. Muna da social eh, protection and children ministry da ke kan wanga mataki suna duban lamarin yara inda aka molest yaro ko dai an rip yaro. So wanga duka gwamnati ya ajiye a duka lamarin yara then addition akwai institution da ake ce musu dafso eh, sajin politai kuma kenan su kuma yara so da yawa su ke abin da four victims kan eh, eh, domestic violence kuma na nan gwamnati yake use ya duba lamarin yara cikin kuma juvenile laws in country nan kuma bai bar yaran ba so wannan kuma jinkirin da ake yi kan lamarin yara da hukunci definitely institutions gwamnati da na buga sunan su da through in aka samu aka kai musu kara suke duba at least make sure wannan an processes within time because justice delayed is also sometimes justice denied yanda ake wannan ake duba wannan institution duba kan wannan at least a day execute after eh, that eh, action on whatever yaron nan ke eh, tafa. Hamza Adam daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam Yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Qatar mu je irin wainar da ake tauyawa. Yayin da ya rage 'yan sawoyi kaɗan a buɗe gasar cin kofin duniya ta maza, wanda ƙasashe 32 ke halarta, ciki har da ƙasashe biyar daga nahiyar Afirka. Gasar ta bana dai ita ce ta farko da za a buga a yankin ƙasashen Larabawa. Dangane da haka na tuntuɓi abokin aikinmu Khali Abdu da yanzu haka yake can ƙasar qatar yayin da ya rage 'yan sa'o'i kaɗan a fara gasar cin kofin duniya ta maza a qatar ta 2022 kowane hali ake ciki dangane da shirye-shiryen buɗe gasar yanzu yanzu saura kamar awa guda hudu kafin a fara wasannin a qatar da su fuskanci ecuador kuma yanzu duk jama'a mutane daga kasoshi daban-daban da suka zo kallon wasannin suna kan shirin tafiya a kallon kata da ecuador yanzu ko ina ka je aka ga jama'a suna farin ciki suna murnan wannan wasannin da za a fara kowa ya sa ido game wannan wasan na fari tsakanin kata da ecuador menene ya fi daukan hankali a gasar eh kamar yadda na faɗi wasan kata eh, da ecuador ne kowa ya sa ido a kai yanzu amma banda haka akwai ɗan tashin hankali da aka samu saboda gwamnatin kata ta hana sai da giya a stadium saboda haka wansu daga wasu kasoshi da suka zo suka sa ido cewa za su iya sayan giya a stadiums din kuma yanzu aka ce musu ba za su iya ba saboda haka su ah, ba su ji daɗin haka ba to banda dai hakan ko ina dai akwai farin ciki ah, ana sa idon kallon wannan ah, wasan da za a fara tsakanin kata da ecuador kasashe nawa ne za su buga gasar a kasashe guda 32 ne za su kasance a gasar kamar yadda ka sani guda kasashe guda biyar ne suka ciko daga daga afirka wace ƙasa ake hasashen za ta lashe gasar akwai kasashe guda da ake sa idon za su lashe gasar kamar brazil akwai kuma france akwai uh, portugal kamar yadda ka sani cristiano ronaldo uh, zai kasance akwai kuma argentina inda uh, leo messi shi ma zai kasance Ah, banda haka kuma akwai wasu kasashe kamar spain da kuma ah, england to wayannan kasashen ne ake gan cewa daya ah, daga cikinsu da dama zai lashe gasa. Muna godiya Khali Abdu, insha Allahu za mu tuntube ka a shirye-shiryenmu na gaba. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Social media matasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu kuma da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. suna na Shamsiya Hamza Ibrahim, kora shirin. Madalla. To a wannan makon shirin matasa a duniyar gizo zai duba ne kan labarin wasu matasa da ya kara da kafofin yanar gizo a makonnin da suka gabata bayan da wata kotun magistrate a jihar Kano, Najeriya ta same su da laifin bata sunan gwamnan jihar a wasu hotunan bidiyo da suka wallafa a dandalin sada zumunta na TikTok da Facebook. Wannan batu dai ya haifar da muhawara mai karfi sakamakon hukuncin da aka yanke na yi wa waɗanda ake zargi da aikata laifin bulala ashirin da kuma biyan taron naira dubu ashirin kowanne su hada da share harabar kotun na tsawon wata guda zalika kotun ta umarce su da su sake wallafa wani bidiyon a shafukansu ta yanar gizo wajen neman afuwa ga gwamnan na jihar ta kano matasan masu suna mubarak isa muhammad da nazifi muhammad bala na shirya gajerun bidiyoyi na barkwanci ne inda akasari suke kwaikwayon muryoyin wasu fitattun mutane har ya kai ga sun yi wannan bidiyo ta musamman kan gwamnar akan haka dai shirin ya jiyo ra'ayoyin matasa game da batun la'akari da yadda matasa kan shagala wajen ɗora kowane irin abu a shafukan su ta yanar gizo ba tare da tunanin abin da ka iya zuwa ya dawo ba. Da farko dai suna na Sadiya Lawan Garba. Kamata duk wani shugaba ya kamata a dinga ba shi girman sa bai dace a dinga irin wannan abubuwan da suke ba gaskiya bai dace ba gaba daya. Ko dan nan gaba irin wannan in ta faru sai ka kiyaye gaba saboda in hakan ta kuma faruwa za a yi ninkin wanda ya fi wannan a yanzu a haka. Na koyi darasi sosai saboda gashi an yanke hukunci ma sun tafi gidan birsin ga kuma shara da da aka ba su ga bulala da za a musu hakan ma ai za a koyi darasi ko dan nan gaba da farko dai suna na Amina Sa'id Hussein gaskiya zan kiyaye sosai saboda tunda dai ga su gashi su an yi musu hukunci kai ma sai ka kiyaye nan gaba idan za ka tashi za ka amfani da social media ka san abin da za ka dinga yi ba wai sai ka yi abin da za a za ka yi laifi har a kama ka ai maka hukunci kamar haka ba Suna na Hafsat Abdullahi Sabo ina yin Facebook TikTok Instagram whatsapp dama social media an yi shi ba don ka dinga bata mutane ne ba an yi shi ne domin ka dinga passing information ga mutane amma ba ka ci zarafin wani ba na koyi darsa da yawa don wannan hukuncin da aka yanke musu ni gaskiya ba zan iya daukan shi ba ke gana tare da nura rabi samegu e sosai ina amfani da hanyoyin social media sosai ma kuwa ina yin whatsapp ina yin facebook da sai instagram da dai sauransu gaskiya wannan hukunci ya yi daidai saboda dama dai gaskiya gaskiya ga tarbiyya mata addinin musulunci bai kamata ma a ce mutum ya bata wani wani ba ma ballantana a ce shugabanka kuma wannan hanya ma an kirkire ta ne domin wayar da kan al'umma domin sada zumunci da yin abubuwa wanda ya kamata wanda addini ya dare ba a mai da wannan hanyoyin sadarwa na zamani ba a mai da su wata hanya wata za a dinga cin mutuncin al'umma ba gaskiya wannan hukunci ya aka musu yayi daidai wannan ya nuna cewa gaskiya ko me za ka yi a tsakanin wayannan hanyoyin kafafen sadarwa dole ka tsaya ka yi abin da ya kamata ka san wanda za ka yi uh, na daidai wanda ba daidai ba ka rabu da su. Um, Abba Abdullahi. Eh ina amfani da Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter da WhatsApp da Facebook. Eh gaskiya wannan darasi ne kuma kalubale ne ga duk wanda suke irin ire-iren yin tunanin ma za su iya irin wannan ko suke kwatantawa su hakan zai sa su daina kuma mu ma gaskiya mun kara wa'azantuwa da wannan abu tun da me at least kai ma za ka yi action akan wasu abubuwa da kake yi maybe za ka dinga making serious akan posting din da kake kake so za ka yi to aka dinga tabbatarwa cewa wannan abun da zan yi daidai ne ko ba daidai ba ne kuma daidai gwargwado dai ana kokari a ga za a yi abun da ya kamata tun da gaskiya ma a ka'ida ma mutane ya kamata su san me ya kamata su postin da abun da bai kamata su postin yawancin dandalin sada zumunta da ake da su a yanzu hana kirkirar su ne don nishaɗi wanda hakan ke ba masu amfani da su damar bayyana baiwar da suke da shi sai dai irin yadda wasu ke wuce gona da iri ya sa gwamnati jan birki tare da kokarin saka doka da za su sa ido akan abubuwan da ake watsa motsawa a kafofin barista amina umar ta yi ƙarin haske kan dokar da ta yi magana a kan cin mutunci ko kimar mutum akwai doka wadda take a ƙarƙashin kundin tafikar da laifuffuka na najeriya kuma kamar yadda muka sani akwai na bangaren kudu daban akwai na bangaren arewa to a ƙarƙashin bangaren tafikar da laifuffuka na jihohin arewa da muke cewa criminal procedure code na ga section 295 shi ya magana akan me ake nufi da defamation of character wato mutum ya yi wani abu wanda zai taɓa mutuncin wani ko ya sa mutane su kyamace shi ko ya sa mutane su gasgata wani abu wanda ba haka ba ne bukata tabbatar da cewar akwai defamation of character kuma an faɗi yaya defamation of character zai iya zama defamation of character wato taɓa mutunci ko muhibbar mutum ko kimarsa wanda aka ce na farko dai sai ka watsa abin wato kai publicizing ɗin shi mutane su gani kuma ya zama na cewa abin da ka faɗa ɗin ba haka ba ne is on coming kuma ya zama na cewar wannan abin da kai ya jawo mutunci ko darajar wanda kai wa ya zube kuma doka ta faɗi cewar wannan shi laifi na defamation of character za a iya kallonsa ta fuska biyu za a iya kallonsa ta fuskar laifi na criminal offense kuma za a iya kallonsa ta fuska ta mutum da mutum wato civil offense ya danganta so wannan abin da yaran suka yi abin da daman kullum muka sani a doka shine ita doka kamar wani abu ne sandararre baya motsi amma duk sanda aka motsi motsa shi in yi motsi aka fassara shi aka ce haka yake haka yake to tunda har kotu ta kalli wannan abin da yaran suka yi kuma har ta yadda cewar sun taba mutuncin mai girma gwamna mu a matsayin mu na masana doka masana shari'a za mu ce wannan abin ya yi testin kuma ya faɗo a daidai inda ake bukatar sa a shari'a wanda yake ganin kaman ba haka bane kai abin bai kai a ce ya zama defamation of character ba to zai iya testin wato ya gwada dokar ta hanyar yin appeal amma a yanzu kusan za a iya cewa cewa wannan dokar an samu hujjoji ta cika ta yi daidai da yadda ake neman ta shi yasa har hukunci ya fada a kanta amma kuma idan muka kalli abin ta hanyar social interaction ko mu ce ta yanzu abin da muke samu na social media wani zai iya tunanin to menene ma a ciki wasa ne wanda kuma abin nan kusan duk duniya ana yi manya-manyan shugabannin kasashe su bill clinton su donald trump za ka ga 'yan kasa ana kwaikwaya ana yi a najeriya ma muna da comedian din da yake kwaikwayo shugaban kasa ake yin wasu abubuwa to amma idan wanda aka yi waɗin bai nuna ya damu ba za a iya cewa ba laifi ba ne amma aka nuna ya damu to ya damu kuma sauraro a nan shirin na wannan makon zai da sa'aya sai kuma na gaba idan Allah ya kama za mu daura kan sharhin barista Amina Umar da kuma jin dalilan da ke sanya matasa watsa kowane irin abu a shafukan su na yanar gizo ba tare da tantancewa ba ko la'akari da abin da ka iya zuwa ya dawo. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka musamman wakilinmu a jihar Kano Mahmud Kwari ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haduwa a shiri na gaba. Bisalam. A gaida Shamsiya, bari a ji kaɗan daga ra'ayoyin masu sauraronmu. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Bello Isiyaku birnin Fulani, ƙaramar hukumar na faɗa jihar Gombe, da ke ina taya ɗaukacin yara manyan gobe, murnar zagayowar ranar su ta duniya, wato ranar yara ta duniya. Da wannan nake kira ga ɗaukacin hukumomin ƙasashen duniya da cewa su ɗauki matakan da suka dace wajen magance dimbin matsaloli da ƙalubale da yara manyan gobe ke fuskanta kama daga cin zarafin su da musguna musu a wurare mabambanta. Sako na gaba ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya. Ya ce, Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Rahoton da hukumar kididdigan Najeriya ta fitar na mutane miliyan 133 a Najeriya, musamman a yankin Arewa na cikin ƙangin talauci, a gaskiya wannan lamari abin tsoro ne da fargaba matuka muddin gwamnati ba ta samo hanyar da za ta magance wannan matsalar ba sai sako daga shawa da murjau ya ce ba abin mamaki ba ne don an ce yankinmu na arewa ne talauci ya fi wa kaka gida a najeriya kuma laifin duk na shugabanninmu ne domin dai da talauci suke amfani wajen cimma burinsu a lokacin zaɓe to ya za a yi ko su yi ƙoƙari wajen kawar da shi allah ya kyauta Kafin mu karkare ga Murtala ya sake dawa da labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice an kashe mutane biyar wasu sha takwas kuma suka sami raunuka a wani harin bindiga da aka kai a wata mashakatar dare ta 'yan luwaɗi a jiya asabar kamar yadda 'yan sandan colorado suka bayyana wani da ake zargi da kai harin ya shiga hannun 'yan sanda inda kuma ake kula da raunin da ya samu bayan kai harin a mashakatar club q kamar da shugaban 'yan sandan colorado springs pamela castro ta faɗa a wani taron manema labarai ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri na yau da kullum a yau lahadi cewa janyewar rasha daga kason na baya-bayan nan ta gudana cikin tsanaki kuma samun nasarar hakan watakila ya ta'allaka ne kan inganci da sahihancin runduna ɗaya ƙarƙashin jagorancin janar sergei surovikin ma'aikatar ta ce mai yiwuwa asarar motocin rasha ta tsaya ne a gwammai a maimakon ɗaruruwa yayin da duk wani kayan aiki da aka bari sojojin rasha sun sami nasarar lalata shi ta yadda ukraine ba za ta amfana da shi ba masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba ɗaya sai kuma gobe da asuba idan allah ya kai mu za a ji wasu abokanan mu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin murtala faruku sanyi ne da ya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.